Gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya karɓi rahoton kwamitin da ya kafa domin ƙarin albashin ma'aikatan gwamnati. Abba Kabir Yusuf ya bayyana cewa yana da tabbas akan kwamitin zai yi aiki yadda ya kamata domin daidaita lamura. Wannan da yana zuwa ne a cikin wata sanarwa da daraktan yaɗa labaran gwamnatin Kano Sunusu Batura Dawakin Tofa ya wallafa a shafinsa na Facebook. Masu sauraro kuna tare da Abbas Yakubu Yaura a wannan tasha ta Dimokuraɗiyya TV. Shugaban kwamitin ƙarin albashi a jihar Kano Bala Usman ya miƙa rahoton bayan sun kammala aiki. aikin a yammacin yau talata ne 22 ga watan oktoban 2024 kwamitin ya mika rahoto ga abba kabir yusuf a fadar gwamnatin jihar Kano wanda ya jagoranci kwamitin Bala Usman ya bayyana cewa sun yi dubi ga tattalin arzikin Kano a yayin aikin. Bala Usman ya kara da cewa sun yi adalci wa bangaren ma'aikata wajen ganin abin da za a biya su zai wadace su su gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum. Kazalika Abba Kabir Yusuf ya buƙaci al'umma su ƙara haƙuri wajen ba gwamnatinsa lokaci ta yi nazari kan rahoton kwamitin. Sannan gwamnan ya bayyana cewa a mako mai zuwa zai sanar da kuɗin da gwamnatinsa za ta riƙa biya a matsayin mafi ƙarancin albashi.